wajena kuma duk abin da ka faɗa shi za a yi dama yanzu nake son na kira ka ne maka godiyan cika waya wayana da kai da credit ina son ka kaddara a cikin zuciyanka tamkar raƙumi ce ni a gare ka sai yanda ga dama za ka yi yawa alhaji ko kai fa godiya nake cikin gini alo babban yaro. Wallahi ina cikin ƙoshin lafiya, kamar ka san dama ina murarin ganin ka. To yanzu dai menene labari babu wani haɗaɗɗen casu da fati ne a ƙasa wanda za mu je mu ɗan watsar. Kai, amma na ji daɗi. Allah Ubangiji ya kai mu gobe. ka san ni aljanu na fa na son fati ne ina son fati kai ma ka sani to yanzu te bari na tambaye ka yanzu wani irin wanka kake son na yi maka to ba wani abu haɗaɗɗun kayan nan da ka kawo min zan sa maka insha Allah a gode babban yaro ne Hallo? Ya Allah ina roƙonka. Da sunayenka mafiya kyawu, ka tseratar da ni daga shiga wutar jahannama, ka tsare ni daga azabar kabari. Ya Allah, ka tsare min mutuncina, lafiyata da kuma hankalina. Ya Allah ina roƙonka, ka yi mini sutura, ka kwantar min da hankali, ka kyautata min rayuwata. ka tabbatar da ni akan addinin ka har zuwa ranar da mutuwa za ta riske ni ya Allah ka gafarta a mahaifina ka kyautata masa hanyar neman sa ka kuma tsare shi daga dukkan sharri ce masu laye su suke da nama yanzu ka faɗin unguwan wa aka yi wa lefi irin wannan ai sai ke hmm, gaskiya ne dama an ce goma da goma sai ɗan gata wallahi ina ma a ce ni ne na samu wannan ƙayataccen lifin kai da na ji daɗi wallahi Ki dai Hamida an riga an gama miki komai tunda aka haɗa miki wannan gagarumin laifi irin haka. Kawai abin da ya rage ranar biki kisa ya shirya miki wani shegen fati. Sannan ki tabbatar idan za a kai ki a miki kwambo nan masifaffin mota. Kina tsakiya ana bin ki a baya. Ko kuwa? Haba kawata. Wuta ta ci ɗanyen ma bare busasshe. Ai ke kanki kin san duk namijin da ya haɗa irin wannan kayan. Zai jera mata jiran gwanon motoci. Kin san Faisal kuwa? a duk samarin da nake babu namijin da yake shagwaba da nerori irin Faisal. Ai ba ma sai kin faɗa ba ƙawata, an ce alamun ƙarfi yana ganin kiba. Ni ma dai Allah ya bani saurayin nan. Da idan ya tashi aure na kada ya ji tsoron nira. ya min lefe na gani na faɗa. Sannan kuma in ya tashi ya gwangwaje da ƙaton gida. Amin. Gaskiya ne, mu ga sai tarin samarin. da kuɗi amma ba aiki yi sai dai su zo su zira mana ido malamai za ku sa tafke su da addu'a ni ba gashi nan ba haka ne yanzu kuwa fa tarkuna ya kama kurciya ha ba kawata malamai kuma wani irin malamai ne bambu ba ke kanki guda nawa kika kai ni amma gaba ɗaya babu wani fatan alheri har yanzu kun ga ni fa har yanzu ban cire da auren mai kuɗi ba saboda dama ai ba abin mamaki ba ne gemu aka faɗa samari dai suna nan suna zuwa za a zo maka da wanka amma ungwa babu sai dai a yi wanka a sha wanka a zo maka da takalmi ko ya kika ce kawalis shi yasa ni bana masa da sauki duk saurayin da ya zo soso da sabulu nake sa shi in wanke shi tas har sai ya tsere da kafarsa ai idan ma na lura kai kulki ne baka da ko sisi wallahi ko kula ka bana yi saboda kan ma an cika kula ka aikar yana min hankali ah yan gari <laughs> amma abin da kika yi kin kyauta kenan saboda rashin kunya ki fita ki banni da shara da wanke-wanke a cikin gida yanzu don Allah ganin lefen da mi da malam naji shine gantari amma kallon lefan ne tun safa har almuru baki dawo ba sai yanzu shine kuma nake shigo mutane ko sallama ba kai idan baka mun shiru ba sai ne kasa kasa da kai babar kowa da koran wake ma irin ka ba ni fa na gaji da shegen gantalin nan nayi kafa kamar wanda ta ci kafar kare kullun yawo shikenan ai dama ni duk duniya babu mai laifi iri na na zauna a gida an ce ta ya za a saurayi ya gani ya ce yana suna ya aure ni kuma yanzu na fita din ma an zo an ce na tafi gantali daga zuwa ganin laifi wani ake so ne da raina ne wai ni kam ai umma huli kawai ya kamata a bawa ta aure shi ta hutawa rayuwarta kaga idan baka fita daga harkata ba sai na keta maka rigar mutunci a gidan nan idan kai ka gaji da ni ai ita bata gaji da ni ba kaga ka je ka ɗauko hudu ka kawo shi ka kama na ka saka igiya ka kulla mu ka ce mishi yayin da duk zai da ni to ai shi gaskiya ya gaya miki duk a cikin samarin naki wake son ki saboda Allah in ba hudun ba haba haba umma yanzu dan Allah dan annabi kin bai shawara ke man auri hudu haba shi hudun ba mutum bane ko ba mutum bane shi shi dodo ne to sai ki faɗa min me laifin shi hudun gaya min laifinsa to Allah ya kiyaye in auri hudu kawai sai kawaye na su zo su tambaye ni ya sunan mijina sai in ce musu hudu to ke yanzu in in ban da rinin hankali ma irin na hudu ta ya za a iya duba wayewa ta da takuna sannan ya kalle ni a matsayin matarsa me ya tara me yake da shi da zai iya rike ni ko kuma so kike yi ki sai da akuya ta tana ci miki danga umma idan ba kya son hudun me yasa ba za ki fito da wani ba kuma waɗanda suke zuwa ki kuke fita yawo ina kuke zuwa kaga kaga idan baka daina samun baki a cikin magana na ba in ya tashi suna kwallo da abincin da kake ci tunda ni ba sa aka bace ai yanzu saboda Allah da annabi ki duba irin wannan lefan ta ina hudu yake da arzikin da zai iya irin wannan lefan umma duba ki gani haka dai kullum ana nuna miki hanyar tsira amma kina rufe ido ba ku da wata magana sai ta lefe kamar a cikin aure ba wani abu kamar lefe idan ita ta samu wanda ya haɗa mata gaggarumin laifi ke kuma ba sai ki gode Allah ba Allah ya haɗa ki da hudu mai addini ko ko kina so ki ce min addini ba arziki ba ne ko kuma dan yanzu ya rasa kina tunanin Allah ba zai bashi nan gaba ba ko kuma wanda ya samu a yanzu kina tunanin samun shi zai tabbata ne ina so da Allah neman min izini a cikin gidanku domin a bani dama in zo mu yi magana aure. Wace dama ce ta wuce wanda aka bani da inda kai muna hira? To ai akwai hirar da tafi wannan hirar da muke daɗi ina nufin hirar amarya da ango. To kai ban da abinka. What are you eating na baka na falling down? Ban gane abin da yake nufi ba. Ina nufin me kake ci na baka na zuba. gaggawan me kake yi tun ba mu gama fahimtar juna ba ke yanzu kina nufin duk tsawon lokacin da muka ɗauka ni da ke bai isa a ce mun fahimci juna mu ba kai shi zaka canza mota yaushe zan canza moto ina miki magana akan magana aure kina magana yaushe zan sauya moto kuma ah, gani na yi motan ta yi bala'in sufa ko a haka kake so mu ci amarshi da tsohuwar mota to ki gode ma Allah da nike da wannan tsohon motar ma wata saurayinta ko keke ba shi da shi banda haka ma ai an ce zakaran karakumanka kuma ai guntun gatarinka ai ya fi sare ka bani gani ne amaren yanzu competition suke da sababbin mota wata ma saurayinta in yana da zuciya tun a waje yake koya mata mota da kin shiga cikin gida first night sai dai a mika miki makulli gaskiya to ke yanzu yanzu wace irin mota ne kike so na siya masu nan manya-manya da yawa a cikin gari irin su c-class irin su bmw series su venza su range rover su kake magana to yanzu wannan motocin da cika lissafo mun za su kai kamar nawa kudaden su eh to kwanan miliyan shida kwanan miliyan takwas miliyan sha biyu har miliyan ashirin miliyan ashirin kawai da ya danganta iya kudin ka iya sha'anan to ke da ke lissafa waya aka yi cika san sunan wa'annan motocin da kuma kudaden su mamaki kake yi to ai dole ne mamaki saboda na ga ke a cikin gidan ko motar wasan yara babu kare na min hankali mana dan gidanmu babu mota shine bazan san kuɗin motoci ba ƙawayena na nawa ne suke harka da manyan yara masu hawa manya-manyan motoci kuma ko ba wannan ba ko intanet kawo yanzu kai browsing zaka ga abin da kake son gani eh mana ina nufin kamata ya yi a ce ki zauna ki mai da hankali akan addinin ki ko ki zauna ki yi nazari akan maganan da abin da ya shafi lafiya ko ki zauna ki yi tunani akan ilimin kimiyya da fasaha wanda zai taimake ke taimaki wani ba ki zauna kina sanin kuɗin motoci kina bincike a kansa ba za ka raina min hankali saboda ka gana baka dama ko ya eh, raina miki hankalin umma ya kayan da aka kawo ma kuwa ta yi sa'a da irin mijin da ya kamata ta aura. Ina ga gaba ɗaya unguwan nan. Kaf ɗan matan da suka yi aure babu wacce ta samu laifin da aka yi wa Hamida. Kin gani da irin ki? Gashi. da aka tunani duka. Allah ya sa alkhairi. shi yasa kullum nake maki addu'a Allah ya baki babban mutum mai manyan kuɗi inda zaki je ki ta ki wala ni ma in wala ki ji da arziki in wala ni ma wallahi kuwa umma na umma mm. ni ko na fi so ki dinga yin addu'a Allah ya bani na gari mai son Allah da manzansa wanda zai dora ni akan hanya ta gari ka ji ta ji baki sai an yi magana sai ki nuna kamar kin fi kowa tsoron Allah ga kika fi tsoron Allah cikin mu nan gaba daya da Allah ki rufe mana baki ni ba ba haka nake nufi ba ai shi tsoron Allah a zuciya yake kuma Allah ne kadai ya san wanda ya fi jin tsoron shi mu dai kawai muna kwatantawa ne ta hanyar ibada to me lahin uwa in tayi yi ma ta addu'a ta gari na ta samu miji mai manyan kuɗi kin yi son in mata addu'a Allah ba ta miji talaka ne eh ji ne ke kuna ta gurin samun mai tarin dukiya wanda za a shiga motoci da makekin gida to ni kuma a tunanina mace ta samu mai addini mai mutunci da dattako wanda zai mata jagorar zuwa shiga aljanna ba tarin dukiya ba to bari ku ji da talaka da mai arziki babu bambanci a gurin Allah domin Allah shi ke azurta wanda ya so kuma a lokacin da ya so sannan kuma shi ke talauta wanda ya so kuma a lokacin da ya so saboda ka babu wani bambanci a gurin Allah da mai arziki da talaka akwai bambanci ko wurin Allah sai ka gaya man inda addini zai cika babu kuɗi ko kana nihin cewar ladan mai kuɗi za ta zo daidai da ta talaka mai kuɗi da ke zuwa aikin haji yana gina masallatai yana ci da miskinai yana ba da sadaka yana zakka ya za a haɗa shi da wani fakiri talaka wanda bai da kokabu kullum ne maki na ga idan mutum ya rasu sai an nemo likafani bayan an nemo likafanin da za a rufe shi na ga sai an nemi abincin da za a dafa a raba waɗanda za su yi zaman makoki sannan kuma a nemi kuɗin da za a yi sadaka Allah shi ke azurta wanda ya so kuma a lokacin da ya so sannan kuma shi ke talauta wanda ya so kuma a lokacin da ya so saboda ka babu wani bambanci a gurin Allah kuma ce ke shi arziki mutum ya koma ga ubangiji salamun salama babu cuta ba cutarwa kuma duk dukiyar attajiri a duniya babu wanda kashi talauci a lahira matakan in har babbi da ita ta hanyar da ya dace ba kuma mu yau shine musulmin gobe ni dai kullum ina da nasiya ta a gare ki ba na miki fatan dawama a cikin wani halin da ke ciki a lokaci guda kuma kike jagorantar ɗaki domin shi addinin musulunci yanci ka so dan uwanka abin da ka kanka kuma wannan yarinyar mariyan ya ce wata tarin su ta bar miki ta amana a hannunki wannan ta kokarin dora ta akan hanya da masu kyau wanda ke daga baki ka kokarin sa ta hanyar da bai dace ba kiyaye amana domin amana abar tabbaci ranar gobe kiyama ke ta ki gaskiya kullum ana nuna maki irin yadda rayuwa ta sauya amma ke kullum ƙara jiwa kanki cike cikin duhun daji a gaskiya na ji daɗi ka fitar da ni kunya daga wajen ƙawaye da na yi me fa ka yi min lefan da ya ba wa kowa mamaki wannan ai ba wani abu bane ba bari kina tare da ni ba so mun taɓa kika gani ai ba komai ba ma a gaskiya na yadda da duk maganin da ka faɗa ka zama jarumin mazan da suke fitar da matan su kuma ko yawa dama akwai abin da nake so gaya ma. Hmm. a fatin mu ina so a haɗa min indian night indian night wannan ba wani abu ne ba ai bayan indian night ma har shisha night zamu shisha kwarai kuwa wani irin shisha ah, shisha dai wanda yake san ana sha shisha To ai ka san ni ba na shan shisha. Kawai sai mu tara samari da 'yan mata su zo suna shan shisha mu kuma muna kallon su mu zuba musu ido? Kwarai kuwa. Kana nufin mu ma za mu sha? <laughs> Sosai kuwa za mu sha. Ba bikin ba ake yi ba, ai zo mu sha. Wannan wani irin shashin ne na shan shisha? Ni na ɗauki shisha kamar wata taba ce aka yi mata ma. Shashin ci kamar ya shashin ci. Da Allah ki tsaya kar ki bani kunya mana. karfa ki sa in ce na yi zaɓen tumun dare a matsayin ki na matar da zan aura. Wannan wace irin magana kake faɗa? Dole faɗa mana. Wannan fa abin ba fa kwaya bace ba, ba sigari bace ba. Eh, ya kamata a ce a matsayin ki wacce kike da wayewa da da da da da da da da da high class irin wannan. Ya kamata a ce kin san shisha. Bari ki jin muke bayani. Shisha wata aba ce wadda duk inda ka kai ga wayewarka da duk inda ka kai ga zama babbar yarinya ko babban yaro sai kin na shan wannan abin zaki kama cika final kin gane amma kuma ke yadda kike kuma ana gaya miki magana shi kuma kina ta dauko wani wata kabli da ba aje ana nuna miki gabas kina yamma ba haka ake ba gaskiya ranki ya bace ne my queen my queen Allah ya taimaki queen amin mai ranka da ni yau ka ganda na wata taka ta dau wanka kamar wata sabuwa ba dole ta dau wanka ba za ta zo gurin kyakkyawar da a cikin yan mata ma an yarda da cewa kyawun ta ajin farko ne mm, Allah ya sa da gaske kake yi da gaske nake wannan shine dalilin da sa ban da wani buri illa in ga cewa na faranta miki rai saboda ke mace ce kyakkyawa mai kawatar da kuma faranta zuciyar samari duk wanda ya rasa ki ya rasa gawurtacciyar mace na ji daɗi na gode yau kuma da wani saƙon farin ciki aka zama min da shi <laughs> ni ko nake tafi da saƙon farin ciki gashi oh my god yanzu wani dinawa ne Ƙwarai makuwa. Gaskiya ayo na naɗa ka ga wurtaccen masoyi mai sanya zuciyan 'yan mata. Na gode yanzu na alkawarin ne rage. Ai ya zama wajibi in sanyaya maka zuciya da gawurtacciyar tukwici wanda sai wanda ya isa kuma ya yi bajinta kaɗai zai samu wannan hmm. ina za ba nan tv ba damuwa um, kina da daman zartar da damar da kiso ki zartar kin san tunda yake a rayuwata ban taba ganin kyan da ya isa a kira shi kyau ba kamar yadda kyau ya bayyana a cikin kyau ai baka sani ba a yau ne queen ta shirya shiga cikin farfajiyar zuciya kamar kin na gode da irin wannan karramawa da kika yi na rasa kalmar da zan yi amfani ma don yi miki godiya ƙaran wannan waƙar kasan na kasance mu abociye son jin waƙoƙi ma lokacin da ya faɗa mani na nuna rashin amincewa ta da hakan amma da ya wayar min da kai na fahimta to ni ma ki wayar min da na kan mana manyan yara samari da 'yan mata masu aji su za mu gayyata auren bikin su zo su taya farin ciki a sha shisha a ɗauki hoto <laughs> in ban da rashin azanci da dabara irin naku kuɗin da za ku kashe wajen shan hayakin da ba zai amfana muku komai ba me zai hana ku yi amfani da wannan kuɗin wajen taimaka marasu ƙarfi domin neman samun tabariki a wurin aurenku. A yanzu haka ake fa, kuma kin san shi babban yaro ne, dole yin hakan shi zai daga darajar ajinsa auren abokanansa. To wai ke auren birge mutane zaki ko kuma neman yardar Allah. Ni fa ba ni ya nuna ina so ba, shi ya nuna yana so kuma na bi umarninsa. shi kenan idan zamani ya zo da gurɓataccen abu, sai mutum ya biyo wa zamani ya kai kansa ga ramin halaka bayan kuma yana gani da idanuwansa guda biyu. Wannan fa abu ba akan mu aka fara ba. Ta duniyar samari da 'yan mata. Dama ce ta waɗanda suka ɗaura akuyarsu a gindin magari. Kin ga ni fa ba takura kaina ne ba akan lallai sai na sha shisha. Shi ya nuna yana so kuma na bi umarninsa. To saboda me? Ke ba mutum bace? Me amfanin kwakwalwarki? Ba ki tunani ba? Ko ku baki da 'yancin yin tunani ne? Me amfanin zuciyarki? Ba ta zaɓin miki abubuwa muhimman da za su yi miki amfani ba? ko ko baki da yancin zaɓar wa abin da yake so ne ke ma fa kanki kin san yadda muka tsinci kanmu yanzu zamani ne ya zo da haka hmm. Shi kenan saboda yana da dukiya sai ya rinka jinki kamar wata raƙuma da akala yana juya ki yadda yake so a cikin rayuwarki ya kike faɗa irin haka yaya auren fa mai kuɗi akwai daɗi ke kanki ke san da haka yanzu ina amfani irin wannan auren sai abin da miji ya lalmo ya kawo maka kina gani nan kuɗin magani rasawa aka da za a kai ki asibiti da ba dan faisal ba da tun labari ya zama ya sha bamban kin zama gawa wannan halin da nake ciki ya fi min zaman sharholiya da wani ɗan namijin a waje na kuma zaɓi dawwama ne a cikin wahala da duk wani jin daɗin duniya da ya karo da koyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da attajiri da mai kuɗi duka Allah ne ya yi su idan Allah ya azurta mutum babu wanda ya isa ya talauta shi haka kuma idan ya talauta shi babu wanda ya isa ya azurta shi Haka ne, amma dai. Amma ne. wayyo Allah shagiyar duniya ka zara jiras a'a makara motar ƙarshe sabon kamari mai sa a tana Allah dan mage baka da daɗin goyo a'a shiga rijiyar mahaukaci ai sai wawa haba hasina irin wannan wankan haka sai ka ce wacce za ta je ganin shugaban ƙasa Ai dai bari kawai ayyo fito na fito na yi aiko duk inda kika je dole a buɗe miki kofa kin ganki kuwa charkwai madakwai komai ya ji Dan Allah da ya sabon kai. Yana ga miki magana kina ganin kamar wasa. Ai duk inda kika je sai an bude miki kofa. Shege bobo inuwa bagaruwa kenan. Ga sanyi ga kaya. Tsatsa mai kashe karfi. Dakata dakata. Ya ni ganka a cikin wani zabgeggiyar mota. Ka san ni fa ina son katuwar mota a rayuwata. Ai ina ka samu mota? Wannan mota da kike gani. Motin mai gida ce. Waye mai gida? Wani ne kawai amma fa ba na aure ne? Ha! Amma bobo shi ne baka taɓa kai ni wajensa ba ko flashin mun masa mamawan ko raban mu? Aljihun baya ne. Ah, ba ya cewa unga ba? Ko CBN sai dai haka. To an yi baka sani ba. Mutum duk girmansa kai ko farfesa ne shi ko idan baka da 'ya'yan banki ko babu abin da ya dame ni da kai. Ai tsoho da kuɗi yaro ja mu je duniya sai da kuɗi gidan biki sai da ado lahira kuwa sai da hali Sai mu ko tafiya zan yi ne tsawon lokaci na dawo eh, kana da wani uzurin ne gani na hankalin ki gaba ɗaya ba tare da ni yana wurin chatin da ke a'a ai kunne yake ji kai magana ina jin ka eh to da zaki bani hankalin ki nan in faɗa miki da abubuwan da zan faɗa miki so ina tafi ki ci gaba da chatin Ka ga ba fa wani chatin nake yi ba kawai dai wata kawon ce saurayin ta haɗa mata wani gagarumin shi shine na tura facebook ake ta tafka muhawara a kai wai me yasa ku matan zamanin nan na yanzu kuna ba ma lefe muhimmanci ne sosai a aure fiye da komai ai kuwa dole ne a girmama lefe kuma ni duk namijin da na san cewa ba zai iya fitar da ni kunya ba ba ma na tsayawa sauraron sa to ai ba lefe bane abin da ya kamata ki a mai da hankali a kai kamata ya san wani irin namiji zaki aura ya hankalinsa yake zai iya rike ki ba wai wanda zai miki laifi ba kamar yadda aka ce duk juma'an da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta haka ake gane kokarin namiji daga laifi haka za a iya gane idan zai iya kula da matansa idan ta shiga gidansa to ina amfanin a yi laifin bayan kwana biyu kuma an fito bayan ba shi bane albarka a wurin ka sami 'ya'ya da zuri'a mai kyau shine albarkan da ake so wannan kuma kaddara ce mutum zai yi sakin aure ya riga ya zama hantsi ga gidan kowa kuma aini ina ganin gara na auri mai kuɗi ya sako ni ya zama ina da tarin dukiya a gabas akan in je in auri talaka ya sako ni tsiya-tsiya ko zanin daura ya gagare ni daurawa. To amma ni me yasa yake kula ni? Bayan ke riga kin san ni bani da halin da zan yi miki irin lefan da kike so. Ai ka san an ce matan mutum kabarinsa. Ko? Kuma ai rabo ne kura ya haifi akuya to gaskiya ne to bari in shiga gida to shi ke sai yadda ta yi kawai ba labari labari kamar na me fa kana nufin haka nan ka wanko kafa ka zo gidan masiƙa ba wani bayani kin ce min kina son wani abu ne amma dai ka san kyauta yana ƙara dankon soyayya ko gani gaba ki daya a juna in ga abin da nake da shi wannan naira ɗari shida su kaɗai ne da ni ɗari shida sha? su kaɗai ne da ni wallahi ya zan yi barin karɓa na yi maneji da shi a to ki ba mun naira ɗarin mana a kana namiji ko kati na sa hello sweetheart lafta maka kaya ba ka lafta mu in lafta jibga maka kaya a aha ka ga saurara saurara eh, eh, eh um, ina jin ka ina jin ka eh, abinda za ni rage ni miliyan ashirin sai in lafto maka kaya amma baka rage komai ba ya zan ci gaba da lafto maka kaya a'a saurara saurara ko dan ka ni dan ƙauye bai boko ba to kai da kai boko me yasa ba kai kuɗi ba eh <laughs> sai ni dan ƙauye Allah ya bani kuɗi a'a in ka labta kuɗi labta maka kaya kurunkus eh yawwa sweet sugar katko <laughs> Bobo. Na yi ne. Lafiya lau? Na gajiya. Ba gajiya? A'a, to. Me na tsuguna kuma? To me fi don ka girma mafi girma a cikin al'umma da manyan mutane suke girmamawa? <laughs> Gaskiya ne, gaskiya ne. Wannan haka yake. jirgin sama ba a yi maka titi igiya maɗaurin kaya ruwan zanzan kowa na son ka tashi ki zo na Allah. <laughs> Aka yake. Ehm, budurwa ya sunanki ne? Ai Alhaji Hasina kenan, horon mace alkyabban mata. <laughs> Ehm, Babu? Na Alhaji. ina jin akwai wani abu ko amma ta ko akwai matsala ne ai bari in gaya miki yau idanuwanki sai miki tozali da alhaji mai buhunan kuɗi wanda aljanu ma ba san iyakacin yawansa ba <laughs> to shi kenan abinda za mu yi babo na alhaji bari mu gana da ita gaba da na gode asina asina

har yanzu dai ina nan da yana da ci gaba da bincike tukunna dai na kula tun daga rasa matarka kamar ba ka so ka sake yin aure ina da shi umma kin san yanzu dole in mutum zai yi aure sai ya tsaya yi nazari sosai ya duba matar da ta dace da shi wacce zai aura haka ne ina saratu da ka ce min ka samu ai in mu magana saratun na ajiye shi a gefe saboda na lura ita mace ce mai kwaɗayi wanda rudin shedan yana damunta ba abin ta sa a gaban manda kyalekyalen duniya da son kuɗi da dai abubuwa da yawa na duba na gaskiya ni ba zan yi auren ta ba kada ka ce sai ka mai da kwakwafin matanka sannan za ka yi aure ina so ka sani matan da da na yanzu sun fita daban da mata ba su damu da kuɗi da kyale-kyale ba kuma za su auri mutum ba don kuɗinsa ba su zauna lafiya da shi amma matan yanzu banda kyale-kyale da sanya kuɗi a cikin zukatansu babu abin da suke yi asali ma sun mai da kuɗi tamkar wani abin bauta a wurinsu to amma umma me amfanin mace mai san kyalkyali da ƙarya maza samari da 'yan mata babu abin da yake cikin zukatansu yanzu sai son zuciya su 'yan mata kuɗi suka sanya a cikin zukatansu su kuma samari ba sa duba hasali ko tarbiyya su dai kawai kyan fuska shi yake rudinsu amma ka daina saurin yanke hukunci ka ci gaba da lalube a matsayina ni kuma na mahaifiyarka zan taya ka da addu'a har Allah Ubangiji ya zaɓa maka mace ta gari. Amin umma. To yanzu ya Ki san me za a yanzu? Barin kunna miki wannan wayar sa miki layin ki a ciki. Sai ha to ikon Allah. To ake da sai sirrin wayar ma gaba ɗaya babu su. Ba caja ba earpiece ba komi. A'a. Ko dai ka bar shi ne a can lokacin da ake gwada ma wayar kamanta. Ina ganin dai haka suka bani. Kin san me zai faru? Ya kamata maza maza in je gurin mutanen kan koma gobe su ce na raina musu wayo. Gaskiya. Ya zaba da zai faru? Ki zaura ki jira ni kawai bari in je in dawo. Kafin ka dawo me zan dafa ma. Ya kake san abin da yake raina? <laughs> Allah ya bazan sani. To kin gane? Ki dafa min duk wani abu mai daɗi. kin san duk namijin da ya rasa girki to gaskiya ya rasa daɗin girki hmm, kamar yadda macen da ta rasa ka ba ta rasa namiji <laughs> my queen kenan bari jin dawo ka dawo aiki ya kyau kai amma Bobo, ka san da wannan garin shine ban ne, in dinga wankusa ba ai komai lokaci ne ba gashin zan an gama ba amma fa in gaya maka rabon da uwan ko wani gara irin wani ni har namun da ke da ki cigaba gaba da biyayya shi kuma zai baki dama ki ringa lamusa tattalin arzikinsa amma gaskiya fa wannan mai gidan naka ya zo da masu kyau ba ƙarya yana da mata ai zuƙa zuƙan yan mata biyu ya aura bayan ya saki yan su guda uku daidai tare da su amma dai ka san ba wai idan sa saka aure shi ba sai dai don kuɗinsa. To karin hauka ne cije su? Kin ga tangama tangaman gidajen alfarma da ya gina musu? Ga zuƙa zuƙan motoci masu keta iska? Ga jibgegen janareto nan mai hasken wutar lantarki iskar AC tana ratsa su kullum? Ga ruwan nerori ya sakar musu sai facaka suke? Ayo Allah na. Hannu na ka kaina a wannan gidan aljannan duniya kenan ai. To, yanzu dai Bobo ya kake gani me kake ganin za a danyi mishi wanda za a dan sarge shi nuna aure shi yadda za a yi kuma ai dabara ta rage gare ki ai ni yanzu ba na riga na hada ki da shi ba starin mota tana hannun ki sai da kika ga damar tukawa in ji dumus kin san an ce dinyar makaho tana na a hannunsa kai kullum kana tare da wannan mai gidan naka kana dan lasa ni ma yanzu dan abin da aka wani shine kake nema in baka kinga kai bobo ni wallahi san kudin ka ki ni da kai kinga ya maka da ke na ji dumus kogi ya ki daɗi ne hausawa sun ce da don tuwon gobe ake wanke tukunya shi kenan ki Waya na ga ka matsu da ai auren nan. Yaya ba zan matsu ba. Bayan na taɓa yin auren nan, na san fa'idin da ke tattare da shi. Ka shirya yin komai da komai kenan. Ah. da ban shirya ba me zai sa in ta damun ki da maganan yin auren nan na sani ko dan ka matsi ne yasa kake ta surutu da ka takara fa ki manta na fa taɓa yin auren nan to ya dai kamata ka sani auren da da na yanzu ba iri ɗaya bane akwai bambanci ni dai abin da na sani aure na nan a matsayin bautar ubangiji kuma ta farke na samun aljanna haka ne amma ai ka san matan da ba a basu sun waye ba aka aurar da su ba a basu sun yi zurfi cikin karatu ba ake aurar da su kuma mu matan yanzu rayuwa ta zo da abubuwan more rayuwa abubuwa daban-daban na jin daɗi da Allah da yanzu me kike so ki faɗa ina nufin wani tanadi kamun a gidanka zan sauke duk wani haƙƙi naki wanda ya rataya a wuyana kamar yadda yake a cikin addinin musulunci ya batun abubuwan more rayuwa kuma fa zan yi iya bakin kokari na kamar yadda na rike matata a baya kafin ta rasu kuma a tunanina babu wata rayuwa da ta wuce mutum ya tabbata a cikin addinin Allah Allahu akbar To, ko dai za ka raba kafa wani wurin ne saboda in aka samu akasi a nan? Yanzu kina nufin na haƙura kenan? Kaga kai ka matsa kai aure ne. Ni kuma sai na kammala karatu zan yi aure. Sai na gama digiri na gaba ɗaya gashi level 1 nake. Zan baki dama ƙarasa karatunki. Gaskiya ba zan iya haɗa aure da karatu ba. Ba komai. Allah ya za'a mana abin da ya fi alkhairi. Allah sarki daɗi na da ka kai tawakkali ke kuma gashi ba kya san mutum mai tawakkali ba a'a ka kama mummunan fasara to haka ne mana haka ne mana haka ne mana kuma ta ba kun fi san ɗan iska mutumin da zai zo wurin ku yi ɗan iska kawai zagi ne ƙawata ke kalli ke ne kika yi kyau kika yi haske kika yi fresh kika yi haske kamar sararin samani kai gaskiya faisal yana ji da ki gama irin wayoyin da ya kamun jiya Bai hmm. kawata in tambaye wani irin aiki Faisal ɗin na yake. yake kashe miki irin wa'annan makudan kuɗin. Dan yi ne. Shi yasa kwata-kwata baya zama. Yau ki ji shi a Abuja, gobe ki ji shi a Lagos. Kuma ki yanzu in banda abinki, ai idan kika ji ana tambaya aikin mutum bai zo da kuɗi bane. Kuma fa haka ne. Ai ina ƙawata. Gaskiya sinacin ɗin fansa ɗin yanzu miki. <laughs> Ai ku na kashe ki. Allah ya taimaki mai taimako. Ba ta ɗauka. Ga ta kusa da ni ba zan ba ta. Ke, doki an saura. Waye? Alabi Barau ne da na bashi namban ki ya ce na ta kiran ki da kiɗa gaba. Ga shi ki magana da shi. To me yasa kika bashi namba na? Kuma me zan ce masa? baki da hankali ne baki da hankali ne alhaji barau wanda 'yan mata biyan kuɗi suke yi a basu namban shi ke ya kira ki kin daga kina gaya ma mutane magana alhaji barau din kike jawo aji ku da kuka san shi sai ku je can ku yi magana da shi amma ni babu abin da ya haɗa ni da shi da zan ɗaga waya ne magana da shi ai ku bari ki ji in gaya miki duk garin nan babu namijin da zai zo zance wurin ki ya ɗauki maƙudan kuɗi ya baki irin alhaji ba bana bukata ya je can ya nemi wacce take bukatar kuɗin shi amma ni kam a kai kasuwa na rasa yadda kan yarinyar nan zai waye har yanzu wallahi kanta a cikin duhu yake alhaji barau to me zan yi da sa'an mahaifina ba ga illa rashin wayewa ba kenan ai tsoho da kuɗi yaro ko da baki aure shi ba sai ki ci kuɗinsa mu ma har mu samu ko ba haka ba me zan yi da mutumin da ba a su zan yi ba idan na yaudare shi zan iya yaudarar Allah ne kuma sannan idan ma na ci kuɗin sa na biya shi da me da Allah fita ki bani wuri da Allah fita fita da Allah fita Allah ya shirye ku mama shi ba gida ki ko ina ki haƙuri iman kin san bana son zubar da ki ina tabbatar maki ke ba mahaukaciya ba ce kuma ba ma ni da na haife ku ba hatta mutanen gari ma sun san cewa kin fi baruka hankali tabbas ba sai ka hidi ba kowa ya sani kuma kowa ya gani ya sani ai hasken ban wata ba dai suke da na rana ba kin san iman ba daidai suke da mafaruka ba amma da daɗin abin da ai dukkan suka kahe su kuma dukkan su ƴaƴanka ne hakan yasa ne addace tsakanin su don ita mahaifiyarta ta koyar da tarbiyya na gari ba kamar yadda ke kike ne nake ta take ba amma ai ka sani bakin cikin imam shi ya kashe uwarta amma duk matakin da ya kamata na ɗauka na musulunci domin kiyaye tsinki aure na tsakanin da ke na kiyaye amma kina ne miki kai na gaban to ina tabbatar miki ina gab da in tsinke wani ake auren Yeah, we kada ki sanya wannan mummunan lafazi cikin zuciyanki balle tana mai ya miki ki ki hakuri ba ta hakan ba sai domin ta muzanta miki domin kin zaɓi kyakkyawar rayuwa saɓanin naɗarta sannan kuma kin zaɓi hanyar Allah domin ita ce tsira duniya da lahira ki hakuri. Ah, ba na kusa sani ina makabarta ne wata makociyar mace wata tsohuwa ta rasu shine muka zo yin jana'izar ta yawa eh kin gane kake damu idan muka idar da wuri zan zo eh amma ah, na gode <laughs> ka ji ina binne wata ko wato yan matan ne yanzu yadda ka san auduga haka suke ruwa baya kwantar da su sai da buyayi to yanzu kai kuma sai ka biye masa ka ta shara masa kariya kenan idan ka gaya musu gaskiya ma ba yadda za su yi ba sai ka hada da ƙarya to me rage amma da ina so dai ka sani ka san cewa ramin ƙarya ƙurare ne kamar yadda gaskiya take dokin ƙarfi Ina da kyau in zaka faɗi a ko ina ne ka faɗi gaskiya domin ka samu soyayyar gaskiya da gaskiya kai yanzu kana tunanin cewa 'yan matan nan na yanzu na zamani har akwai wata soyayya gaskiya a zuciyarsu to barin tabbatar maka da wani abu daya 'yan matan na zamani fa kai kanka ka sani banda kwaɗayin abin duniya ba abin da ke ransu duk lalacewa ai dai na Allah ba sa karewa kaga kaga nan tsakanin da 'yan matan zamani wallahi ba wata soyayya gaskiya tsakanin da su ga wuta ga masara ga wuka ga nama shike ke nan kai ba ka ba da shawara ka taimaka yadda za a gyara ba sai dai ka ba da shawara yadda za a ce bera wai kai yanzu a tunaninka su neman masu tsoron Allah suke sai ba sa san masu tsoron Allah abinda suke bukata kawai ya kasance kana da kayan aiki da kuɗin kayan to za a girmama ka za a mutunta ka za a yi abin da ba taɓa tunani ba bari mu sanar da kai wani abu da ka sani ba idan ka je gurin mace ba baka da abin hawa cewa za ta gurgune kai to idan ka je mata a matsayin talaka cewa za ta yi gawa ne amma kana zuwa da kuɗi kaf mutunta ka za a yi a girmama ka wallahi in baka da komai ko kallon arziki ba za a mawa duk da haka ba duka haka tare haka zama ɗaya ba kuma yana zo ka sani kowane tsuntsu kukan fa gidansa yake da shi haka ne amma zan baka wani labari ni na mu kukan gida akwai lokacin da na gina gida wallahi ba karamin wahala na sha a wurin 'yan mata ba na rasa inda zan sa kai kai daga baya dai da na gafa za a tafi a bani tauraro yana nema ya fai. kawai sai ne saurin na gina sai da gida na siyo wata rantsatsen mota ina su yi. hatta plate number mota sai da wasu ka da ce aka waya kuwa ai wallahi sai na gaji da ɗauka wannan tana ajiyewa wannan tabo wannan tana ajiyewa wannan tabo to daga lokacin kawai sai na yanke hukunci sai na zama da kasan bindiga duk wanda ta shigo hanya ta na ɗauke ta yayi to amma idan allah ya tashi saka musu kuma ba ina jin kamanta wani abu duk mutumin da ya shiga motar fage to ina tabbatar maka da cewa a tashar da na sani zai sauka su kansu ba na gaya ma ba tsoron allah suke ba kuma suna buƙatar masu tsoron allah ba banda kuɗin abin duniya ba abin da suka sa a gaba to kan me za a raka musu to duk yarinyar da ka ji uwarta ta ce mata je kiya gari mu za ta gani Sai ma kuwa ina nan muna jiran ta ai ba daga kafa Allah ya sa mu dace amin ita kenan addu'a ai idan ka ji ana samarin shahu to ne za mu bi ki rimi rimi mu zo da wanka mu nuna miki cewa muna son ki kuma a shirye miki za mu aure ki da mun shirya miki ga da zari kin fada shike Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku gane samarin shago hello a ah, ina cikin banki da kiya zan kira ki eh, yan matan nan ba sai da haka <laughs> billahi na sai da haka kai amma wallahi mutane za su iya faɗa goga ba yan mata yan mata ah, yan mata yan mata time